sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi ana shirin yin sahur ko kuma an yi a cikin ƙoshin lafiya. Hadiza kyari ce tare da Madina mai shanu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 21 ga watan Mayu. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga Madina da kanan labarai. To Hadiza shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gargadi kan karuwar adadin masu coronavirus a kasashen da ke fama da talauci. Kasar Amurka ta kakaba takunkumai kan ministan harkokin cikin gida na Iran. Wani kwamitin Majalisar Dattawan Amurka ya ba da umarnin kiran shaidu domin su bayyana abubuwan da suka sani a binciken da ake yi kan ɗan tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden. To kanan labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa sakamakon rikicin kabilanci da ya barke kwanan nan a garin Tinglo da ke karamar hukumar lamurde na jihar Adamawa yawan 'yan gudun hijira a sansanin kubte a lafiyar lamurde na ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro da kiwon lafiya. haka kuma a jihar filato za ku ji cewa kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa don yin bincike da gano maganin cutar coronavirus ya ce yana da tabbacin samar da maganin cutar kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin domin iyali da karatun alkur'ani da yara kan yi albarkacin babban watan ramadana masauraran barkanku da asuba Ga cikakkun labaran duniya. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gargaɗi kan karuwar adadin masu coronavirus a ƙasashen da ke fama da talauci. A wani taron manema labarai wanda hukumar ta WHO kan yi dangane da cutar, shugaban hukumar ya ce, hankalinmu a tashe yake saboda karuwar masu coronavirus a ƙasashe masu ƙaranci da kuma masu tsaka-tsakin ƙarfin tattalin arziki. WHO ta ce a cikin sa'o'i 24 cutar ta kama mutum shida wato adadi mafi yawa a cikin kwana ɗaya tun da cutar ta ɓarke a ƙarshen shekarar da ta gabata. Tedros ya ce WHO za ta ci gaba da taimakawa ƙasashe domin tabbatar cewa sun samu kayayyakin kariya da za su baiwa jami'an lafiya da kuma majinyata saboda a tabbatar cewa fannin kiwon lafiya bai fuskanci wani ƙalubale ba. Kasar Amurka ta kakaba takunkumai kan ministan harkokin cikin gida na Iran da wasu manyan jami'an 'yan sanda da kuma wani kwamandan sojoji duk na Iran ɗin domin keta haƙƙin bil'adama ciki har da kashe masu zanga-zangar lumana. Sakataren malin Amurka Stephen Mnuchin ya ce, Gwamnatin Iran na hana mutanen Iran faɗin albarkacin bakunansu. Ana kuma hana su gudanar da zanga-zangar lumana ta hanyar cin zarafinsu. amurka za ta ci gaba da tuhumar jami'an iran da laifukan da suke aikatawa na musgunawa mutanenta wani kwamitin majalisar dattawan amurka ƙarƙashin jagorancin 'yan jam'iyyar republican ya ba da umarnin kiran shaidu domin su bayyana abubuwan da suka sani a wani binciken da ake yi kan hunter biden wato ɗan tsohon mataimakin shugaban ƙasar amurka joe biden wanda ya zama babban ɗan hamayyar shugaban amurka a zaben da za a gudanar a watan nuwamba mai zuwa Kwamitin Majalisar Dattawa kan harkokin tsaron cikin gida da kuma harkokin gwamnati ya kaɗa ƙuri'a kan batun kiran shaidun inda aka ƙare da ƙuri'u takwas waɗanda 'yan Republican suka kaɗa yayin da 'yan Democrat suka samu shida. An jima kaɗan Madina za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. mu. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin sakamakon rikicin kabilanci da ya barke kwanan nan a garin Tegno da ke karamar hukumar Lamurde na jihar Adamawa yawan 'yan gudun hijira wanda mafi yawan su mata ne da yara a sansanin kubte da ke lafiya Lamurde na ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro da kiwon lafiya. daga yola ga wakilinmu ibrahim abdulaziz dauke da rahoton ya mako dai zuwa yanzu adadin waɗannan 'yan gudun hijira na karuwa wanda ma akasarinsu mata ne ko da ƙananan yara A halin ban tausayi waɗannan 'yan gudun hijiran da aka kashe mazajensu sun kuwa mika kokon baransu ne ma kamar haka. Mutum suna asibiti waɗanda aka kai kenan waɗanda ba a gama tattara ba domin ba a gama tattara ba lokacin wannan shi ne abin da na sani. Akwai ne ya bar ciki da baban shi da yayin shi yara ana ihu an kashe yaran nan ya ai wanda aka kashe ya kai matasa mutane hamsin da sun doyi to abin muna roƙa wajen gwamnan gwamna dole a gwamna ta rike mu ya gyara mana wuri kasar ya gyara mana mutane don Allah ku zauna lafiya shinkafa na ji da wuta ga shi a kan wanda yana da yara an gudu an bar yara an mun kwashe duk yara muna zaune. Malama Margaret Obida jami'ar kiwon lafiya ce da ke duba waɗannan 'yan gudun hijira ta ce zuwa yanzu sun ko duba marasa lafiya fiye da ɗari da hamsin a wannan sansani da aka tanadar ba ma ga waɗanda aka wuce da su zuwa manyan asibitoci da ke garin lamuda da kuma numan da ma yake bayyana irin kokan da karamar hukumar ta lamuda ke yi dangane da waɗannan 'yan gudun hijira honorable abubakar yahaya da ke zama kansila mai wakiltar mazaban lafiya wanda ko shine ma shugaban kula da wannan sansani ya buƙaci gwamnati ne da ta kawo musu ɗauki. Hakikanin gaskiya kiran da na yi wa gwamnati muna roƙon su saboda yan gudun hijira nan da dama wasu sun rasa mazajensu wasu sun rasa duka kayansu don an kone gida. To hakikanin gaskiya akwai karancin kamar kayan sawa akwai kuma irin taimako dai na gaggawa financially wanda da dama suka zo suka sami mu kan komai muke da wani kati ma da nesa ya kira sai ya zo mana mu to dole mu cire dan naira ɗari ɗari ko da yake muna da shi ba da shi wani zasu hakuri wannan shine abin da yake tafiya muna roƙon gwamnati ta zuwa wani wuri to sai dai kuma basarakin yankin da 'yan gudun hijiran ke zaune a yanzu wato kubta chief jonathan alfred ya ce za su ci gaba da taimakawa da na 'yan gudun hijira. To lalle akwai kalubale ba za a rasa ba. Kaga wannan wurin ya yi karami da yawa yadda zai ɗauki wayannan mutane ɗari tara da arba'in da uku wayanda suna nan kuma wasu suna kan zuwa. Kuma bayan haka kuma akwai karancin ruwa wanda za su samu su sha wanda kuma za su samu su yi ɗan wanka tun ba ga yanzu ba lokacin ba ruwa yana zama da wahala. muna roƙon shi mai girman gwamnan jihar adama ya taimaka mana a zo a dan inganta mana wuri domin wayannan wayanda wannan bala ya same su su samu walwala na biyu kuma ina roƙo kuma shi mai girman shama na local government da kokorin da yake yi ya kara yi mana kokari domin a samu mana koda eh, ruwa ne a ringa turo mana ruwa a nan wanda mutanen nan za su amfani da shi domin bukatunsu na yau da gobe. Koma da menene fata ko shine Allah ka kwashe irin wannan tashi-tashi hankula. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya. Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Madina ta dawo da ci gaban labaran duniya. Zancen da yana da alaka ne da wasu ayyuka da Hunter din ya yi wa wani kamfanin makamashi na kasar Ukraine mai suna Borisma. Ciyaman ɗin kwamitin Sanata Ron Johnson shi ne ya buƙaci da a gudanar da binciken. Johnson dai ya ƙara tado da binciken ne jim kaɗan bayan da aka gama shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Wani rukunin kamfanonin kofi na ƙasar China mai suna Locking Coffee wanda ya samu shiga jerin kamfanonin da ke kasuwar hannayen jarin amurka ta nasdaq ya bayyana cewa ya samu sanarwar cewar za a cire shi daga wannan jerin bayan da ya amince da laifin karyar cinikin dala miliyan 310 masu sharhi dai sun ce wannan matakin abu ne da zai shafi kamfanonin china gaba daya kuma hakan na faruwa ne a lokacin da gwamnatin amurka ke nazarin kakaba sabbin takunkumai kan kamfanonin china masu neman amurka ta zuba musu jari A ranar Talata ne kamfanin na Locking wanda ke hamayya da kamfanin Starbucks Corporations a China ya bayyana cewa ya samu wata takardar da ke cewa Nasdaq za ta cire shi a cikin jerin kamfanonin kasuwar hannayen jarin Amurka. Hukumar binciken sararin samaniya ta Amurka ta bayyana cewa za ta baiwa tabarin hangen sararin su ɗinta sunan Nancy Grace Roman, wacce ta zamanto shugabar 'yan sama jannati ta farko na hukumar. A cikin wata sanarwar da ta wallafa a kan shafinta, hukumar ta NASA ta kira Roman uwar tabarun hangen sararin subhana na Hubble Space, wanda aka kaddamar a cikin shekaru 30 da suka gabata. NASA ta ce Roman ta yi fafutuka sosai wajen tabbatar da cewa masana kimiyya sun samu abubuwan da suke bukata domin gudanar da binciken sararin samaniya yadda ya kamata. Roman wace ke da digirin digirgir a fannin ilimin yanayin abubuwan sama daga jami'ar Chicago. Ta fara aiki a hukumar ne a shekarar 1959 wato watanni shida bayan da aka kaddamar da nasa. Ta zamanto shugabar harkokin binciken sararin sama da kuma kimiyyar falaki. A cewar Nasar a yayin da Roman ke aiki ta yi amfani da yawancin lokacinta. wajen samar da sabbin hanyoyin da za a yi nazarin sararin samaniya. to a gaida Madina ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kwamitin da gwamnatin jihar filato ta kafa don yin bincike da gano maganin cutar coronavirus ya ce yana da tabbacin samar da maganin cutar ga wakiliyarmu Zainab Babaji da karin bayani. Kwamitin da gwamnatin jihar Filato ta kafa don yin bincike da gano maganin cutar coronavirus ya ce yana da yakinin zai samar da maganin cutar. Shugaban kwamitin Farfesa Noel Wanan da ke sashen binciken magunguna da sinadarai masu guba a jami'ar Jos ya ce suna fatar samun nasarar dakile cutar coronavirus. Gwamnati ta gan aikin da muke yi kuma ta amince ta ce ta mu zo mu duba cikin ayyukan da mun saba yi mu ga yadda za mu sami maganin aida mu samu daga itatuwa daga gargajiya ko kuma samu daga magani original conventional drugs sunan saba yana da wuya amma kuma da yardan Allah za mu samu gaskiya ban san lokacin da za mu samu ba ban san inda za mu samu ba amma na san za mu samu shugaban kwamitin da gwamnatin jihar Plateau ta kafa don binciko maganin cutar coronavirus kenan farfesa Noel Wanan tun farko gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya umarci kwamitin ne da ya nemo maganin cutar ko ta hanyar binciken magunguna na zamani ko daga tsirrai design treatment protocols for the treatment of the virus Su ma masu maganin gargajiya a Najeriya suna kan kafafunsu wajen nema wa al'umma waraka kan cutar kamar yadda wasunsu suka shaida min. Sunana Evangelist Joel Hamajulde Gashaka. Yanzu haka na riga na shirya maganin kuma na tura ma eh, minista na Nigeria na sashen kiwon lafiya. Ka gwada wannan magani akan wani ka gane cewa yana warkar da wannan cuta? Ko yanzu haka ma akwai wanda ya zo jiya. Jiya ina ba iya magana ba yau haka yana magana yau ma za mu sallame shi. Sunana Dr. Muhammad Muhammad Ibrahim Jarawa. Da Allah ya taimake na ya kirkiro wani magani wanda zai yi maganin kwayar cutar kuma ya yi rigakafin kamuwa da cutar kuma ya ƙara ingancin rayuwar jikin ɗan adam. Wannan magani alhamdulillah gwamnati jihar Yobe ta karba kuma ta tura wa ma'aikatar kiwon lafiya ta tarayya. Alƙaluma na nuni da cewa masu ɗauke da cutar corona virus sun haura dubu shida da ɗari hudu a Najeriya daga cikin su fiye da dubu ɗaya da ɗari bakwai suka warke daga cutar. Yayin yayin da cutar ta yi ajalin mutane fiye da 190 a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To madalla a gaida Zainab Babaji, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Masu saurari salamu alaikum barkamu da asuba da Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yayin da hukumomi a kasashen duniya ke kara kaimi a yunkurin daƙila Corona virus da kuma neman rigakafi. Wani abin da kuma ke daukar hankali shine yadda cutar ta shafi ɗaiɗaikun jama'a. A ci gaba da dubi kan illolin wannan cuta da yadda ta shafi ci gaban iyali. Na tambayi bakuwar da muka gayyata a wannan shiri Dr. Mairo Mandara, ƙwararren likitan mata. yadda mace mai ciki za ta kare kanta a wannan hali da ake ciki. To idan mace ta samu kanta cikin wannan yanayi da muka samu kan mu juna biyu. To idan cikin farkon ciki ne kamar daga farko zuwa wata ɗaya zuwa wata hudu to ya kamata ka yi haƙuri ka zauna a cikin gida. Sai dai in tana da matsala. In ba ta da matsala dan dai haka kawai lafiya salin a rinka je gwaji to ka yi haƙuri ka zauna a cikin gida. idan ciki ya tsufa ya kai kamar wata bakwai hakan nan to lallai ne ko a cikin wannan halin ya kamata ta je daga likita abin da ake nufi yanzu kun kun tuna a lokacin da muke zuwa a da na kafin wannan annoba idan kika je asibiti za a cin zo bayan wata wa tashi uku in ciki karami ne idan ciki kuma ya girma za ki ga ana ce ka zo asibiti sati sati yanzu abin da aka canza ake a asibiti idan ciki lafiya launi sai a ce ki zo asibiti bayan sati shida ko wata biyu sai a baki magungunan shi na wata biyu idan kuma cikin kin kusa haihuwa maimakon sati sati sai a ce a baki sati biyu sai a ba da lambar wayar mai anguwar zoma inda in kina da matsala sai ki kira wata anguwar zoma na anguwar ku ta zo ta ba ki shawara in kuma akwai wata ma'aikaciyar asibiti a ku ku je gidanta ku tambaye ta ba da shawara amma duk waɗannan abubuwan sun fi shafan manyan asibitoci a binnaye amma a karkara inda waɗannan abubuwan ba su yi tsamari sosai ba muna ba da shawara duk wanda mai ciki da tashi da dai asibitin su dispensary din su ne su je su ga ma'aikatan lafiyar su kamar yadda ya kama yadda suke ba a shi sai dai abin da ya karu kawai shi ne a yawan tsaftin wacce hannu a rufe hanci da ɗan kyalle ko da ɗan tsumma sannan kuma a daina taba taɓe. a daina taba taɓe. in aka je a ga wannan taɓa wannan taɓa wannan a taɓa taɓa yanzu ba namu ba. in ma akwai yadda za ki hannun hannunki a cikin hijabin ki ki boye sai ki sa ni ki boye ya taɓa taɓa, an wuce shi kuma in kika dawo gida kafin ki ce za ki komi kafin yaran su miki oyoyo kafin ki ɗauki abinci kina sauri ki dawo kina jin yunwa kina shigowa gidanki ko kafin daga kofar gidanki a miƙo miki buta ki wanke hannunki da sabulu kafin ma ki shi. cikin To bari mu koma kan batun jinyar wanda ya kamu da wannan cuta. A nan dai bari mu yi misali da nan Amurka inda wannan cuta ta yi kamari yanzu haka. Idan dai ba cutar nan ta kama ka ta yi zafi ta yi tsanani ba ba kowane matakin kamuwa da cutar nan ake zuwa asibiti ba. Akwai da dama da suka kamu da cutar nan sukan yi jinya a gida har su warke su ci gaba da rayuwarsu ta yau da kullum. To akwai bayanai da ake na kyautata zaton kina jin labarin wannan ganyen shayi da ake faɗan a Madagascar da ake ikirarin cewa yana maganin wannan ciwo duk da yake ba a tabbatar da haka ba. To akwai waɗanda suke maganan sirace ɗin nan yi mana bayani kan jinyar wanda ya kamu da wannan cuta. alheri wannan abin da ake yi a Madagascar nan da suke cewa an samu magani ba wani abu bane ta zarga da ne. tazar da dai wannan namu ne na gargajiya shi ne suke haɗa tazar da da waɗansu abubuwa suke sha hmm. suke magani to a likitance kin ga kamar ku a america idan mutum ya samu sai a gwada shi sai ba wani abu sai ya zauna a gida to mu a nan saboda mutanen mu ba su cika son zuwa asibiti ba kuma in ka zauna a gida kakarka za ta zo ta gaishe ka mamanka za ta zo ta gaishe ka kawar kakarka za ta zo kawarka babban kawarka ƴaƴan ƴaƴan ka ba suna sun gaishe shi ba uwar duka za ta musu to kin ga wannan self isolation din bai iya yiwuwa a nan Najeriya saboda al'adar mu na san jama'a mm. abu ne kuma mai kyau dan haka mu a wajen mu duk wanda aka same shi da shi idan kamar waɗanda suke da hali suna da inda za su shakkun tallace kansu su daɗe a kallace ana cewa su tallata kansu amma idan kamar yadda yawancin mu muke gida ne da kaka da jika da waye dama kullum ku uku kuke kwana a ɗakin ko wani dangadan ma ku hudu kuke kwana a kai to a irin wannan ana son mutum ya je inda ake kira isolation center in aka je isolation center to za a ba mutum wajen zama a killace inda duk wanda suke wajen jimma masu wannan ciwon ne to za ku zauna kuna zaune abin da ake bayarwa shine kawai yawanci immune booster za a ba ku sinadarin magani da zai sa sojojin jikinku da kansu su tashi su yaci wannan ciwon to kamun wanda su suka kwanta ba su da lafiya akwai magunguna da ake ba su su magungunan nan ba wai suna kashe shi kwayar cutar bane a'a suna karfafa jikin mutum ne yaki kwayar cutar da kashi to a ciki ne akwai wannan hydroxychloroquine da kuma zinc a wani lokaci kuma akan samu irin kamar aka samu dan wani cuta kuma da ya kara akan kara azithromycin to waɗanda ake fara mutane ba wai sun da su suna kashe kwayan cutar bane a'a domin suna sarrafa mutum jiki ne ya yi kwayan cutar da kanshi domin dama abin da ake so mutum ya yafi kwayan cutar da kanshi da kanshi jikin shi jinin shi ya yafi kwayoyin eh, da ake ta magana na amfanin ta zanga da ya watar da maganin akwai nan Najeriya da ake magana har 25 shi ma ta zanga da ne aka hada da waɗansu abubuwa har yanzu ana bincike a kai a nan Najeriya akwai cibiyar bincike na magunguna a nan Edo suna bincike a kan waɗannan abubuwan domin an ce su gwamnati gani ne ne magani tukunna to da haka waɗannan magungunan mutane da yawa suna ce wannan ya yi wannan ya yi to amma babu tabbas babu tabbas To likita eh, ina dangantakar motsa jiki da yakar wannan cuta ga misali akwai batun waɗanda suke har eh, akwai wani fitaccen ma'aikacin talabijin a nan amurka da cutar nan ta kama shi ya jaddada cewa idan ta kama ka kaka kwanta wani ɗan najeriya da cutar ta kama shi shi ma ya bayyana cewa kana jin lumfashi na karewa ko baka da karfi dai karka kwanta ai ta motsa jiki menene tasirin motsa jikin na ga eh, yakar wannan cuta ga wanda ya kamu da ita motsa jiki yana da mahimmanci sosai ga wanda ya kamu da ciwon da wanda yake neman kada Allah ubangiji ya sa ya kamu da shi saboda shi wannan cutar tana sa ne mu kasa shakan iska iskar da Allah ubangiji ya azurta mu da shi da mu kasar shakai iska mu samu oxygen sinadarin da ke cikin iska da ke ba muna rayu to shi wannan cutar yana hana mu to wato sai dan kwafe hukumu to ita kuma hukumu ka dan kwafe ta ka kwanta kai bacci sai ka tsara bacci ta daskare ta zama kamar duki abin da ake so shi ne kullum ya zama na hukumu yana cikin aiki shi hukumu ba ya aiki sai in kana hura shi kamar su gwado ne ana hura shi ana sakewa ana hura shi ana sakewa shi ne aiki kamar zagazagin masu yin masu yin kasan eh, yaɗin nan ya ake kiran su makera eh. kamar zagazagin makera ne ana hura shi ana ana danna don haka kwanciya kwata-kwata ko zama ka daɗe a waje tsaye bai naka bane ko ni rashin ƙarfi don haka ma abin da ake so shine inda ma mutanen karkara suka more mana kenan mu mutan da mu ai su ba sa zama waje ɗaya duk inda za ka dama da kafa ka kake zuwa sai ka ga mutumin karkara ya ce maka ai nan nan kurkusa ne in ka rinka tafiya sai ka ga a'a kilomita biyar ne nan nan kurkusa to wannan motsin da ake yi a jiki mutanen karkara ko kun fi morewa ci gaba da yi mutum ya yi faskare mutum ya je ya mata yi surfe yi surfuka waɗannan abubuwan da ke suna da mahimmanci kuma suna da tsare ka daga samu ko mu ma da muke birni yanzu yanzu malama alheri kullum ko a da aka bayan sandar bayan na sandar eh, a sai na tashi na yi tsallar tsalle a cikin gida na in yi tsalle ɗauki igiya in wace in murga in yi da tsalle sai na yi zufa shir sannan sai in je in wanka in kwanta to wannan abin yana da mahimmanci sosai da sosai kwanciya ba na eh, ba na wannan zamanin bane ko kana so ka ka samu ko ka samu ma kana neman kawai abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu duba yadda wannan annoba ta shafi zumunci da aka saba tsakanin 'yan uwa da kuma abokan arziki. kafin nan a madadin bakuwar tamu dr mai roman dara da kuma ne diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba. To yanzu kuma ga karatun alkur'ani da yara kan yi albarkacin babban watan Ramadana. Ismi Abida Muhammad in madarasatul fudiya an gwangwari sileja ana akar alakun mata isar min alkur'an min suratul nahl insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أتى الأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون صدق الله العلي العظيم da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gargaɗi kan karuwar adadin masu coronavirus a ƙasashen da ke fama da talauci. A wani taron manema labarai wanda hukumar ta WHO kan yi dangane da cutar, shugaban hukumar ya ce, hankalinmu a tashe yake saboda karuwar masu coronavirus a ƙasashe masu ƙaranci da kuma masu tsaka-tsakin ƙarfin tattalin arziki. WHO ta ce a cikin sa'o'i 24 cutar ta kama mutum shida. wato adadi mafi yawa a cikin kwana ɗaya tun da cutar ta ɓarke a ƙarshen shekarar da ta gabata. Tedros ya ce WHO za ta ci gaba da taimaka wa ƙasashe domin tabbatar cewa sun samu kayayyakin kariya da za su baiwa jami'an lafiya da kuma majinyata saboda a tabbatar cewa fannin kiwon lafiya bai fuskanci wani ƙalubale ba. Ƙasar Amurka ta ƙaƙaba takunkumai kan ministan harkokin cikin gida na Iran. da wasu manyan jami'an 'yan sanda da kuma wani kwamandan sojoji duk na iran ɗin domin keta haƙƙin bil'adama ciki har da kashe masu zanga-zangar lumana sakataren baitulmalin amurka steven mnuchin ya ce gwamnatin iran na hana mutanen iran faɗin albarkacin bakunansu ana kuma hana su gudanar da zanga-zangar lumana ta hanyar cin zarafinsu amurka za ta ci gaba da tuhumar jami'an iran da laifukan da suke aikatawa na musgunawa mutanen ta Wani kwamitin Majalisar Dattawan Amurka ƙarƙashin jagorancin 'yan jam'iyyar Republican ya ba da umarnin kiran shaidu domin su bayyana abubuwan da suka sani a wani binciken da ake yi kan Hunter Biden, wato ɗan tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden, wanda ya zama babban ɗan hamayyar shugaban Amurka a zaben da za a gudanar a watan Nuwamba mai zuwa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an da hantsi, karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma Madina mai shanu da ta taya ni gabatar da shirin, da Salman Abo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, sai kuma ma injiniyan namu na yau. ni hadiza kyari ke cewa huta lafiya ma'asalam. Bonjour au micro et